أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين ولقربين فللوالدين ولقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد a wannan dare na laraba daren goma ga watan ramadan hijira 1437 wanda درين dace da daren goma sha biyar ga watan goma sha shida, allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa da ƙaunarsa da bayinsa ya ba mu damar haɗuwa maratan ukra a wannan masallaci na Usman bin Fodio saboda ci gaba da karatun alkur'ani da tasirinsa. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ya mana jagora cikin dukkan abin da za mu faɗa, da zan za mu faɗe shi daidai kuma ya ba mu ikon aiki da abin da za mu faɗa da abin da za mu saurara. Mal ilmu illa bi ilmi ba da amfani ga mai shi matukar babu aiki Allah ya tsare mu da sani ba tare da aiki ba to kamar yadda aka saba za mu fara da amsa tambayoyi tambayar mu ta farko tana cewa akwai hadisin da yake cewa annabi muhammad tsira da amincin Allah zai yi ceto sannan akwai wasu ma da suke cewa wasu mutane ma za su yi ceto yaya bayanin yake an nan farko dai yana da kyau musamman ne hakikanin ceto abinda ake kiransa abin nan ceto wato wata baiwa ce wata tausayawa ce daga ubangiji maɗaukin sarki ga bayinsa Allah madawakin sarki saboda wannan tausayawa tasa a ranar kiyama zai ba wa tashin bayansa na gari daga cikin mala'iku da manzanni da muminai su yi ceto ranar kiyama su yi ceto ga mutanen da suke da wasu laifuka wasu zunubai amma dai kuma ba su da matsala a ɓangaren tauhidi a ɓangaren imani allah ya tsara wannan baiwa ko wannan kyauta tasa ta ceto karamatan lishafi'ina inda saboda ya girmama waɗanda ya ba su damar su yi sheton domin ya karrama su wa rahmatan lil mashru'i fihim domin kuma ya nuna wata jin wani jin kai na musamman ga waɗanda aka ceton wannan shine abin da yasa Allah madaukakin sarki ya shar'anta ceto ceton nan yana da sharuɗa guda biyu idan aka cika waɗannan sharuɗa biyu to ceto yana inganta idan babu waɗannan sharuɗa biyu ko babu ɗaya daga cikinsu ceto baya inganta ceto dai irin na shari'a sharaɗin farko shine Allah maɗaukakin sarki ya ba wa mai ceton izinin ya yi ceto sai Allah ya ba izini tukunna ba wani ne zai samu kame bai zama to shikenan shi sunansa mai ceto har ma wasu mutane su ce ranar kiyama zai sa su abin nan aljiwayensa da sauransu sharaɗin farko a samu izinin Allah ga shi mai ceton kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa cikin suratul baqara man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi na'am Allah ya ce man zalladhi wane ne wannan yashfa'u da zai yi ceto indahu a wurin Allah ranar kiyama waye ita yi ceto illa bi idnihi in ba tare da izinin Allah ba babu a suratul saba' Allah madaukin sarki ya ce wala tanfa'u shafa'atu wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman liman adina la na'am hatta idza fuz'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyu al-kabir Allah ya ce wala tanfa'u shafa'atu indahu ceto ba zai yi amfani ba a wurinsa shi Allah a ranar kiyama illa liman azina lahu sai ga wannan da ya masa izinin ya yi ceto wannan sharaɗin farko kenan izinin Allah kamar da muka ce hmm. sharaɗi na biyu yardar Allah ga shi wanda za a cetan sai Allah ya amince da shi sai Allah ya yarda da shi saboda haka wanda ya yi watsi da Allah ya koma shi ya koma yana nema wurin wani yana bautan wani da zumbar cewa zai cece shi wannan ba abu ce yadda za a iya samu ceto gobe kiya sharadi na biyu shi ake kira riban lahi anil mashfu'i an yashfa'a fihi wato yardan Allah ga wanda za a masa ceton ya yadda wato ya bada damar a masa ceto kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa cikin suratul anbiya ولا يشفعون إلا لمن ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون to wayannan sune sharuɗa biyu akwai nasoci da yawa daga cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu da suke tabbatar da cewa babu wanda zai samu ceton nan mai amfani na kiyama sai wanda ya mutu a bisa tauhidi sai wanda ya mutu ba tare da shirka ba ya kamata a fahimci wanda imam muslim ya ruwaito hadisi na 199 daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yarda abu huraira ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce likulli nabiyyin da'awatun mustajabatun kowane annabi daga cikin annabawan nan da Allah yake da su suna da wata addu'a da Allah ya ba kowa Allah ya ba shi damar akwai wata addu'a da in yayi ta Allah zai karbe ta wannan Allah ya yi garantin wannan kowa an ba shi damar wata addu'a da ya yi ta Allah zai karba shine li kulli nabiyyin da'awatun mustajaba annabi yace fa ta'ajjala kullu nabiyyin da'awata kowane annabi daga cikin annabawan nan duk da yawan kowanne ya riga karbi haƙƙinsa ya riga addu'ar da aka bashi dama an fahimta yayi tun daga nan duniya Allah kuma ya karba dama Allah ba kowa wata addu'a sai wannan kam kowanne ne abin da ya roƙa a nan za a bashi annabi ce, wa inni wa inni taba'tu da'wati amma ni na boye tawa na ce ni Allah ya jinkirta mini tawa addu'ar wannan karɓiyar wanda da nayi ta za a karɓa nayi na na ni na boye tawa shafa'atan li ummati yawmal qiyamah saboda da zan ita ce tun da zan yi wa al'ummata a ranar kiyama fahiya na ilatun insha Allah annabi ya ce wannan addu'a miya ce in Allah ya da saboda haka na na'ilatun sha Allah man mata min ummati duk wani wanda ya mutu daga al'ummata zai same ta amma ba ga sharaɗi wanda ya mutu min ummati daga al'ummata la shiriku billahi shari'a da sharaɗi haka ya mutu baya wa Allah shirka da komai amma dai wata kila ya dan sako yana dan sako can yayi dan gugiyan sa can yayi nan yayi nan hmm ka san ba a rasa ba wannan kuma generally ustazai da wasu ustazai amma dai da sharadi ya zamanto ya mutu ne ya mutu akan tauhidi to wannan hadisi ka gana guda mana masu tauhidi su ne me sun suke fa'idantuwa da ceton masu ceto a suratul mudassir Allah yana cewa fa ma tanfa'uhum shafa'atu fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in wannan Allah na magana da wanda suka mutu a bisa wani tauhidi wanda suka mutu a bisa kafirci Allah ya kore samun ceto da gare su Allah ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton masu ceto baya fa'idantar da su baya amfanar su idan aka fahimci wannan sai kuma mu dawo mu san cewa mutane cikin wannan al'umma muhammadiyya sun kasu kashi uku game da ceto ismun ghalau kashi na farko sun wuce gona da iri a cikin wannan al'umma hmm? ummatu da'awa da ummatu ijaba inda muka ce al'umma muhammadiyya ummatu da'awa ummatu ijaba saboda haka da yahudawa da nasara da addinin hindu da wane ne duka tun daga aiko annabi muhammad sallallahu alaihi sallam waina suna cikin mai, suna cikin al'ummar muhammad wasu sun karbi dawar wasu ba su karba ba kashin farko galau sun wuce gona da iri fi isbati a wurin tabbatar da ceto fa asbatuha mutlaqa suka tabbatar da ceto kan cewa ba wata matsala wani na iya daukan dawainiyan wani ya bautawa Allah ko bauta Allah ba wani da wato kamar kafirai da kuma yan bidi'a ana samun karkatattun yan bidi'a da suke ganin babu matsala shi ya sa wani ya bushe iska zai taimaka maka ya aice shi komai da komai ba wani abu shi ba zai ma bata lokacinsa ba ko ya gira Allah ko wane ne ba wannan duk an riga mutu an fahimci wannan fa asbatu shafa'at al-asnam ina ganin gumakan su irin su da uzza da manata da wasu shekunansu su jesus su a ne saboda haka wasu ma in za su ci abinci da sunan jesus in za su yi bacci da sunan jesus duk komi da sunan jesus allah kama ajiye shi gefe guda saboda haka wa'in su a wurinsu waɗannan su ne masu cutunsu wasu suna ganin lati wasu suna ganin wane ne wa ismun akwai kuma wani kaso na biyu ke cikin wannan al'umma su kuma galau fi nafiya su kuma suka ce ai ba maganar ceto su ma wani nau'i na yan bidi a cikin wannan al'umma ne su mu'tazila irin nan yan kala kato da wane ne wane ne su ba maganan ceto an fahimci abin suka ce babu wani mai ceton wani saboda haka in kai in kai aikin ka nan daga nan duniya shikenan ka tafi da imani da wane ne sauransu zaka amma wai wani annabi zai cece zai cece ka ko wani abu babu ceto ba maganan ceto wayannan nau'in wasu nau'in ɗan bid'a kamar mu'tazila kamar khawarij wannan shine me shine aqidar su wa ismun akwai kuma kaso na uku waɗanda suke tawassatu su suka zamanto suna daidai suna tsakiya sun tabbatar da abinda alqur'ani da sunna ya tabbatar sun kore abinda alqur'ani da sunna ya kore wayannan sune ahlus sunna wal jamaa sune aqidar annabi sune aqidar sahabbai sune aqidar tabi'ai sune aqidar tabi'ut tabi'in su wa'innan yuqirruna bi shafa'ati nabiyina suna tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto zai ceci wato alul kaba'ir wanda suka mutu akan manyan zunubai ya mutu da imani amma watakila wani barawo ne ya mutu da imani watakila wani fashi ne ya mutu da imani watakila maganaci ne ya mutu da imani gashi nan dai ko ba haka ba to irin wa'annan idan dai akwai imanin suna iya wani yana iya dacewa ya samu ceto wani kuma sai ya sha wahala an sa shi a jahannama shekara miliyon goma wani shekara miliyon talatin kaga dai an sha wahala saboda haka alis sunna suna tabbatar da cewa akwai ceto annabi zai yi ceto muminai za su yi ceto su mala'iku za su yi ceto da izinin Allah wanda Allah yake so sai wanda Allah yarda a masa ceton shi za a ceta idan mun fahimci wannan har yanzu sai mu dawo mu fahimci cewa ceto na kasuwa kashi biyu ta ɓangaren karɓansa ko rashin karɓansa akwai ceto wanda yake karɓaɓɓe a idanun shari'a akwai ceto wanda yake ba karɓaɓɓe ba a idanun shari'a ceto wanda yake karɓaɓɓe a idanun shari'a shine wanda ya haɗa wa'in nan sharuɗa biyu da muka ambata ɗazu ceton da bai haɗa wa'incan sharuɗa biyu da muka ambata ba wato Allah bai bawa mai ceton izini ya yi ceton ba ko Allah bai yarda da wanda za a cetan ba to wannan ceto ba zai aiki ba wannan lokaci sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ceto ceton annabi yakan zo ne ta bangarori ko kuma bisa nau'i har wajen takwas akwai babban ceto a shafa'atul uzma za a ji wani lokaci lokaci Maluwa masu wa'azi suna maganar ash-shafa'atul uzma babban ceto gobe kiyama wannan ceto shine ceton da annabi sallallahu alaihi wa sallam zai yi wa dukkan halitta dukkan halitta domin lokacin da aka tsaya ranar kiyama wahala zai yi wahala Allah madaukakin sarki ba zai yi hisabi ba kowa sai wahala ta yi wahala kai hatta dan wuta duk wahalar nan da ake kowa zai kuma cewa a ji a hisabin ma kowa ma sai inda zai tafi a wannan lokaci kamar yadda hadisai suka tabbatar al'umma Allah zai musu ilhami zo wurin annabi Adam su ce roƙa musu Allah ya taimaka ya musu hisabi annabi Adam ya bada uzuri haka haka har a zo wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci annabi Muhammad zai sujuda gaban Allah Allah ya masa ilhamin wata irin fusaha wata irin balaga ta kalmomin da zai amfani da su wurin yabon Allah Allah ya ce masa ya daga ya daga fuskarsa me yake so ya nemi duk abin da yake so Allah ya ce zai bashi annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana ga bukata ayi wa jama'a hisabi Allah ya yadda yawa mutane isani wana kiransa a shafa'atul uzma hadisai da yawa ingantattu sun tabbatar da wannan ceto akwai kuma ceton mutanen da in an musu hisabi sai a tarar da kyawawan ayyukansu da munanan su duk sun yi daidai wa daida daidai wa daida babu a samu ɗan rinjaye kaɗan babu da tana ce za zunubai sun ɗan rinjaye za a tafi wuta ko kuma kyawun ayyuka sun yi rinjaya da za a tafi lahira abin da za a tafi aljanna duk sun yi daidai wa daidata a wannan lokaci annabi zai yi ceto Allah ya yarda mai wanda ke da irin wannan hali Allah ya gafarta masa ya ba shi izini ya tafi aljanna ceto na biyu mutanen da sun cancanci a sa su a wuta a ƙona su na wasu adadi na wata mudda ayyananna ko kwana ɗaya ko sati ɗaya ko wata ɗaya ko shekara dubu ko fiye da haka amma kuma Allah ya ba wa manzon Allah izinin ya nema musu ceto a wurinsa sannan ya ba da wannan ceto gare su wato ba za a shigar da su wuta ba a sa su aljanna kai tsaye ceto na hudu da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi Shi ne ɗan aljanna su kansu aljanna kun san darajojin ba ɗaya bane duk da yake dai daɗin aljanna in ka shigo abinda aka baka dinnan sai ka ɗauka naka yafi na kowa kaga shi yasa ba maganar hasalan dama ba kowa zai gamsu amma ga cikin lamari na wani ya zarce na wani dama wannan shine zanzara darki amma wanda za a ba za a ba shi aljanna mafi karancin shi a ganin sa nasa ma ba wani wanda ya kai nasa saboda kowa ya gamsu kaga shi ke sai a huta lafiya to cikin su ɗan aljanna in Allah ya ga dama ya ƙara wasu daraja sai Allah ya ba wa annabi sallam izini ya nema musu wannan ƙarin daraja annabi ya ce yana roƙon su wane da su wane a roƙa ƙara musu daraja cikin aljanna Allah kuma ya ce to na ƙara musu saboda wannan roƙo da kai sannan kuma akwai ceto na su ɗan wutan su kansu sun cancanci wutan ba fita daga wutan za su yi ba amma kuma annabi ya roƙa musu bisa izinin Allah su samu sassauci kamar yin su abu ɗalib abu ɗalib kamar da hadisai suka inganta shi ba za a sa cikin wuta ce ba wani ɓangare na jikinsa wani ɓangare na ƙafafunsa a cikin wutan yana dai cikin wutan amma azabar sa ba ta kai sauran azabar sauran 'yan wuta ba nau'i na bakwai wato yan aljanna bayan gama hisabi har yanzu Allah maɗaukin sarki zai tusa a sallam ya nema musu izinin tun da an gama hisabi Allah ya ba su dama su shiga aljanna an fahimta? ceto na ƙarshe na annabi sallam ceto na takwas ceton ma'abuta ba'ir irin ga sunan dai kun san wani lokaci ko ƴan fashi ga na ƴan fashi kada ku yi mamaki ku ga cewa za a yi sallan asuba an je an je an yi fashi a kankace wanda za a kashe in lokacin sallar asuba ya samu wanda zai neman ci kar ku yi mamakin wannan ko ba haka ba wani yana nan zai je zinace-zinacensa yana son Allah kuma zai zo yi sallah ya sallah da shi ba ba ya kasa ba zai iya barin zina ba wani zai je ya sha giyarsa ya sha ƙwayansa duwai nan ba ɗan kaba'ir ba suna nan dai haka alul kaba'ir an jajjefa su a wuta wani ya yi miliyon biyu shekara miliyon biyu wani shekara an kwakwani amma dai an mutu da imani an fahimta kun san kada kuma mamaki fa daga imani ga sako kuna haduwa wani yana son Allah a shirye yake ya mutu ya bada ransa amma shi kuma ya kasa barin wani bangare na sako suna nan tun da can har kuma har yau har gobe duk da dai abin takaici ne domin wuta a sa ka awa ɗaya ma cikin wutan jihar na ma aiki ne ba da zana ba ka san ya shekarun da za a saka ba amma dai duk wanda ya mutu da imani ina akwai imani sai dai wahala za a sha amma dai ƙarshe za a samu wani ceto na annabi yana da wannan ceto yana da wannan dama duk wanda ya mutu da imani ƙarshe dai annabi zai Allah zai bashi daman yi ceto ga waɗannan a da su duk gaba ɗayan bayan sun ji jiki sana sa su aljanna wani annabi shi ma yana iya yin ceto misali muminai hadisai sun inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana min ummati man yashfa'u lil fi'am min an-nas daga cikin al'umma ta akwai wanda Allah zai bai damar ya yi ceto ga wani group na mutane wa minhum man yashfa'u lil qabila kuma wanda Allah zai bai dama ya yi ceto ga kabila ma guda wa minhum man yashfa'u lil asaba akwai wanda Allah zai bai dama ya yi ceto ga wasu fitattu cikin group din mutane wa min minhum man yashfa'u lirajul akwai wanda Allah zai bashi ya yayi ceto ga mutum ɗaya kawai hatta kulul janna hadda su shiga aljanna akwai ceton da wato ƴaƴa musulmi suke wa iyayensu nan wannan madiya inganta hadisai sun inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min muslimaini babu wasu musulmi biyu ya mutu lahuma salasatu auladin da ƴaƴa uku za su mutu za su binne ƴaƴa uku lam yablughul hinsa wanda ba su kai balaga ba illa talahum Allah eh, wa iyyahum bi fadli rahmatihi aljanna fa ce sai Allah ya shigar da iyayen biyu aljanna ta hanyar ceton waɗannan yara ƙanana da ya haifa ko da suka haifa wato uwan da uban sai sun shiga aljanna ƙarshe dai ka san da abin magana ƙarshe din nan baka san iya zaman da za a yi wuta ba kar a manta da wannan yawwa sannan alkur'ani shi kansa yana ceto alkur'ani hadisai da dama sun zo kamar hadisin da imam muslim ya ruwaito annabi da cewa ikra alkur'an karanta alkur'ani fa innahu yati yawm alqiyama zai zo ranar qiyama shafi'an mai ceto ya sabihi ga ma'abutansa ana rabu mai su mai sahun gaba sannan sauran yan yaku bayi bayi wanda ake dafa da su goci hadisan suna da yawa misali azumin nan da muke yi azumin nan shi ma Allah zai ba shi dama ya ce to hadisai sun inganta ruwa imam ahmad bai hake cikin shu'ab annabi na cewa asiyamu wal qur'anu yashfa'ani lil abd hmm. azumi da alqur'ani Allah na ba su daman su yi ceto ga bawan ga bawan Allah bai kula siyamu ay rab azumi ya ubangiji na inni man'atu ta'am na hana shi abinci wa shahawat na hana shi biyan sha'awarsa bin nahari da yini fa shafi'ni fi ka bani damar wato zan kama kafa a biya a biya bukata ta a bashi damar abin nan shiga aljanna wa yaqulu alquran alqurani shi ma zai ce manatu an-nawm bil-layli fa shafi'ni fihi fa yushaffa'ani to saboda haka annabi zai yi ceto muminai ma na uka da dama za su yi ceto amma ceto ba irin na bidi'a ba ceto irin na shari'a sai an samu yardan Allah sai an samu izinin Allah ga mai ceton Allah ne zai ce ka ne ka ne ba wancan ne zai zaɓa ba sannan wannan shi ne ya ba da izini sannan kuma ya yarda da wanda za a ceton saboda haka ba ku za ku tsara abin daga nan duniya ba idan kai aikin ka yana da kyau Allah shi zai tsara maka tango da an je kiyama insha Allah ta'ala muna fata Allah ya taimake mu aran ma sai mu dawo karatu ko na'am كان ummatan wahidatan واحدة فبعث الله النبيين mubashirin فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نعم. maganar manara kamar yadda abin nan muka ce yau bayan kwana uku ko yau da goma eh, an da yi bayani cewa saboda faɗuwar darajar naira wannan ya sa eh, ma'aikata da manara tv da manara radio da ake su nan najeriya da sudan da kuma kamar radio eh, can spain da manara tv nan abuja da khartoum da kuma cyprus kuma kun san komai da dola ne wannan ya sa an samu gibi lokaci guda ba za a shirya masa ba wajen miliyan 150 kuma muke so eh, mu yi kokari watakila cikin ramadan ne na zamu hoɓasa domin aka samu mutum 150 suka ba da 1,000 za a samu miliyan 150 to alhamdulillah wannan ita ce rana ta hudu ko mu anan masallacin haka ne a rama rana ta hudu? eh ta hudu ke yawwa ina ji ranar farko mun samu dubu nawa dubu saba'in da kaɗan rana ta biyu arba'in da wani abu na uku ma arba'in da wani abu to jiya dawa mun ce a ɗan shirya a kikin ba ne ma na zo da dubu shida yau za abin da ya saukaka ba da za ya yi yaran ƙaran shi ba ba da kudi masu yawa haikoki to mu dawo tafsirin muku ko na'am mala yace zakara fi ma ya ya'ti cikin abin da ke tafe da ayoyin nan da muka ji daga gurin alarama yanzu Allah ya ambaci asalan nasi wato asalin yadda mutane suke yadda asalin mutane yake bin nisbar lil aqidati al islamiyya game da aqidar musulunci fa qala ta'ala Allah madaukaki sai yace kana nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma ce guda muttafiqina ala al suna masu ittifaki masu haduwa akan gaskiya milladun adama tun daga zamanin annabi adam alaihi salam haka ake ana nan tun baktalafu daga nan sai suka rarraba bi an amana ba'duhum sashin su ya imani wa kafara ba'dhum sashi kuma ya kafirta da haka ya faru wa ba'atha Allahu na ilaihim Allah Maɗaukakin sarki sai ya aiko da annabawa zuwa gare su mubashirina alhalin waɗannan annabawa suna musu bushara ko suna bushara ga man amana ga wanda ya imani suna musu bushara bil jannati da aljanna wa munzirin kuma suna masu gargadi suna gargadarwa suna gargadar man kafara bin nari suna gargadar wanda ya kafirta da wuta cewa in ba baka tuba daga kafircin nan ba zaka fada wuta wa an zara ma'ahumul kitaba su annabawan nan da Allah ya aiko su zuwa ga mutane Allah sai ya saukar da littafi tare da su alkitaba anan ana nufin jinsin littafi wata koma na littafi a taura a taura ta shiga anan injil ya shiga anan littafin da aka bawa annabi ibrahim sun shiga da sauran littafai da aka bawa annabawa duk sun shiga cikin lafazin nan na alkitab saboda haka yana dauka bi ma'anar kutub kenan shi yasa malam yace al jinsiya wannan al din jinsiya ce wa anna al aqidata fi jami'il kutubi wahidatun kuma aqida a dukkan littattafan nan da Allah ya bawa manzanni aqida ɗaya ce ita ce la ilaha illallah babu wani abin bauta bisa cancanta sai shi la ilaha illallah babu wani abin bauta a bisa cancanta duk wanda aka bautawa in ba Allah ba to zalunci kai. an fahimci abin babu bambanci cikin wannan aqida haka yake a taura haka yake a injil haka yake a littafin da Allah ya wa annabi Ibrahim haka yake a cikin littattafai da Allah ba wa sauran annabawa babu wani abin bauta sai Allah shi kadai wanda kuma duk aka bautawa in ba Allah ba to zalunci akai don bai ba wanda ya tsanci ibada sai Allah kawai ai bil haqq wa anzala ma'al kitaba bil haqq al haqq din nan lafazin al haqq muta'alliqun bi anzala wato yana da alaka wato ko alakarta tana tare ne da anzala ma'ana Allah ya saukar da littafin nan da ƙarya da gaskiya ya saukar da su Walmuradu muradu abin nufi da cewa Allah ya saukar da su da gaskiya dinnan, ai alhikam al hikam wal fawaid wal masalih Allah ya saukar da waɗannan littafai a cikinsu, akwai hikimomi akwai fa'idoji akwai maslahohi bila adadin na abin da ya shafi wato mutane da aljanu Allah ya yi haka liyakum Allahu bihi bainan nas domin Allah ya hukunci da shi tsakanin mutane almukhtalifina waɗannan da suka sassaba wa juna suna cikin suna kan suna zaman al'umma ɗaya mai kada ta Allah da tauhidi shedan ya zo rikitar da lamuransu wasu suka koma suna bautan Allah wasu koma suna bautan shaidan sai Allah ya aiko manzanni domin masu bautan shaidan su dawo su daina bautar shaidan su ko masu bauta wa Allah maɗaukakin sarki shi ne manan liyar jibi da haƙi domin su komo zuwa ga gaskiya wai turkul khilafa bai su bar tsakani tsakaninsu haifi maktalafu fi cikin abin nan da suka saba cikin saminatin na addini wa maktalafa fihi babu wasu waɗanda suka saba game da shi wannan littafi ko littattafai da Allah ya bawa annabawa illal ladina utuhu fate waɗannan da aka bawa littattafai shine abin mamaki yanzu wannan zamani na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da aka yi annabi Muhammad yau shekara dubu da dari hudu da wani abu da suka wuce duk al'umman nan na duniya sunansu al'ummar da aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su mutanensu da aljanunsu mutanen larabawan farisawa turawa da ƙabilolinsu daban-daban indiyawa da ƙabilunsu daban-daban mutanen chinese da ƙabilolinsu mutanen japan mutanen afirka da ƙabilunsu duka al'umma ce da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa an aiko annabi Muhammad da shi zuwa gare shi da wannan alkurani da ke wurin wurinsa duka wayannan mutane suka yi imani hatta laraba ba duka suka yi imani ba hatta mutanen makka a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba duka sun suka yi imani ba shine ma'anar wa maktalafa fihi illa alladhina utu babu wadanda suka saba game da littafin nan face mutanen da aka ba da littafin gare su fa amana ba'dhum bihi sashin su sai imani da littafin wa kafara ba'dhum sashi kuma ya kafirta min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu bayan hujjoji sun zo musu ay al-hujjatu adh hujjoji bayyanannu sun zo musu ala tauhidi hujjoji bayyanannu da suke nuni akan wajibcin ta Allah da ibada shi kaɗai. shi kadai don me za a wajabta za a karanta shi da ibada domin babu wanda yake wani abu da ke fa’idan tarkakai kai dan adam ko aljani in ban da Allah ashe kenan babu ta yadda za a yi ka haɗa shi da wani wanda ba amfana ka da komai shi ya sa a umarnin farko da ya zo cikin alkur'ani inda Allah ke cewa ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الله يا ku mutane ku bauta wa Allah da ya halicce ku ba ku kadai ba wallazina min qablikum da ma waɗannan da suka gabace ku wane ne wanda ya mallaki hankalinsa da yake jin cewa shi din nan shi ya yi kansa babu gamunan a cikin wannan masallaci na Usman na fodiyo wane ne daga cikinmu da ya mallaki hankalinsa da yake jin shi ya yi kansa babu sai dai mahaukaci ne amma mai hankali ne bai isa bai ce yana jin cewa shi kansa inda shi kansa da watakila halittarsa ba kamar da take dinnan take ba don wani tsawo ya masa yawa wani gajarta ya masa yawa wani kiba ya masa yawa wani launin bakar fata ya masa yawa wani farar fata mata masa yawa wani kullum yana fama da ulsa ba kuma yadda zai dole haka zai hakuri ai yi ma da haka kuma haka ba wannan kenan in dai kana da hankali zai tabbatar maka da cewa maganan cewa wannan tsarin kai ka tsara wa kanka ba ta taso ba kai dai ba kai kai kanka ba to in ba baka san Allah ba wanda dai yayi ka dinnan to shine Allah to ashe wanda yayi ka mai mai wannan iko a kanka bai cancanci ka kada ya tashi da ibada ba sannan yace menene ya alarma har yanzu والذين من قبلكم لعلكم تتقون نعم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ga wasu ƙarin hujjoji da suke nuna cewa Allah fa tilas a kaɗai tashi da ibada Allah ce allazi ja'ala lakumul arda firasha Allah nan da aka ce ku bauta masa ku ji tsoronsa shi ne wannan da ya sanya muku ƙasa a matsayin shimfiɗa babu wani daga cikinmu da yake jin a zuciyarsa cewa shi ya yi wannan ƙasar akwai ne? babu sannan kuma babu wani daga cikinmu da zai ji a zuciyarsa cewa yanzu shi baya bukatar wannan ƙasa akwai shi? yana bukatar to Allah nan da ya mana wannan ƙasa kuma muke bukatan ƙasar tabbas muna bukatan ƙasar don nan muka sani duk inda aka saka za ka yi ƙoƙari maza mene ne ka yi ƙoƙari ka dawo in ka ta za ka shiga kumbo ka yawo abin da duniyan ina ne duniyan ina ne Allah Allah za ka yi dai ka dawo ka dawo nan ko don ka burge mutane ko kai sauri ka dawo ballantana ma rayuwa ta ce rayuwa ce cikin matsi wanda ya tafi duniyan wuta ai kamar yana cikin ruwa ne ba nauyi yana nan tafi kamar ya tashi buke-buke bai isa ba ya zanna da wando da wane ne sai yana cikin wani wasu kara ba ba haka mutuwa zai yi dole dai nan kasar ita ce abin sha'awar nan kake son ka zanna domin ka ji cewa ka kana jin daɗin zaman ka shi yasa Allah ya ce shi halitta mana ƙasa firashan tamkar shimfiɗa kasan aka ce maka shimfiɗa nan ne wurin hutu kenan ko in kai aikace aikacinka na gaji yanzu kana bukatar ka samu shimfiɗa ka yi bacci mai kyau ka huta to ƙasar nan haka take a wurin kowa kuma yana bukatar sannan babu wani wanda isa ya ji cewa shi ya riki ƙasar ko wani mahaifinsa ko wani kakansa ya riki ƙasar ko wani shugaban ƙasarsa ba wani wanda zai ji wannan sannan ga wani abu har yanzu wasu ma'abina ya sanya mana kuma saman nan kamar ne kamar gini muna bukatan sama da abin da saman ya ɗauka yake tare da shi na oxygen da wane ne da sauransu muna bukatan rana muna bukatan wata duwayen nan suna da amfani a halittarmu dukansu kuma mun yadda mun gamsu muna su in babu su ba za mu rayu ba sannan kuma ba mu muka yi su ba tunda ba mu muka yi su ba akwai wanda ya yi su to wanda ya yi su nan ba baka sani ba shine Allah sunansa Allah sannan ga wani abu wanzala minas sama'i ma har yanzu Allah nan shi ya sauko da ruwa daga sama akwai wanda ke sauko da ruwa daga sama idan ruwa ba a saukowa daga sama za mu rayu ba za mu rayu bayan ya sauko da ruwa daga sama fa akhraja bihi min as-samarati rizqan lakum har yanzu da wannan ruwan ya fitar muku da tsirrai daban-daban su dawa su gero su alayyahu su tumatur su wane ne rizkan lakum a matsayin yana arzikta ku da waɗannan abubuwa kuma ba wani ba wani ɗaya daga cikinsu da za ku iya halitta ku aka bar ku ku Allah ce wannan fa shine aikin Allah shine wannan da aka ce ku kada tashi da ibada tun da yanzu kun ji wannan bayani fala ta ja'alu lillahi andadan kada ku sanya wa Allah wata kishiya wa da muna alhali kuna sane da cewa babu mai aiki irin na Allah to a anan Allah yake cewa min badi ma ja'atuhumul bayyinatu bayan hujjoji sun zo musu ma'ana alhujjatu zahira hujjoji bayyanannu da suke nuni akan wajibcin ta Allah da ibada lafazin nan min da aka ce min ba'di din nan muta'alliqatun bi maktalab wa hiya ma ba'daha muqaddamun ala istisna'i bil ma'na ay wa mak wa maktalafa fihi min ba'di ma ja'atuhum al bayyinatu baghan bainahum illa alladhina utu wato abin nan cewa abin nan ba wanda suka saba a cikin wannan addini da aka aiko annabawa da shi cikin wannan littafai da aka basu sai waɗannan da aka basu kuma da muka yi bayani kawai da wannan al'umma muhammadiyya aiko annabi muhammad zuwa gare ta amma kuma kaɗan ne suka yi dala annabi muhammad annabi ne cikin wanda suka yi dala annabi muhammad annabi ne ma an samu lokaci mai tsawo wasu ma sun yi watsi da annabi muhammad sun gine shi waje guda ba shi suke yayi ba wanda ke zukatansu wasu sun bayyana wasu ba su bayyana ba amma ba magana annabi Muhammad bane sai a ce maka annabi ya ce wani sai ya ce maka ai malam wani ya ce ko imam wani ya ce ko ni ai masaba kaza nake yi wanda kuma wannan haramun ne imam shafi yana cewa idza sahha alhadith fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta wannan ita ce matafiya ta ita ce mashabata a ce maka ga yadda annabi ya yi sallah ga yadda annabi ya yi hajji ga yadda annabi ya yi azumi kai ka ce a ah, ni ya yi ni mai masaba ka zane ko ni almajirin malam wani ne saboda ga yadda yake sallah ko ga yadda yake azumi ko ga yadda yadda yake aikin hajji wannan ba an jingina ne muhammad ba kenan a aikace an jingine shi ko da ba ikirarin haka ba an samu ma wasu da fantara ta musu yawa ta haɗiye su ta cinye su su yanzu ma a fili ma suke fita suna ce yanzu ba a ma magana muhammad annabi muhammad su mutanen iniyas ne shine allansu shine koma wannan cikin ƙwariyar musulmi ma kenan in ka fita wajen musulmi ga sunan nasara suna fama da harkokinsu yahudawa suna fama mutanen buda masu addinin buda suna fama masu addinin eh, indiya da na'ukansu sikh da ware ne suna fama Allah ta tsare mu tausaya mana ka shiryar da mu mu yi aiki da wannan littafi da ka aiko manzon ka dashi kuma duk waɗanda suka bar hanya suka bar abin da yi muhammad ya zo da shi zalunci suka yi shi ne bagayen bayna fa hada na alladhina amanu limaktalafu fihi amma waɗanda suka zaɓi shirya wato ɗan kaɗan mominai ɗan kaɗan kenan su waɗannan sai Allah ya shiryar da su abinda shaidan ya hana sauran jama'a fahimtar kasancewansa gaskiya shi ne manar wannan fahadallahu lalazina amanu Allah zai shirar da waɗanda suka yi imani limasta lafufihi wato ga fahimtar abin nan da suka yi saɓani cikinsa har wasu suka ɗauki hanyar da bata kamata ba bi iznihi da yardansa wallahu ya haɗe mana sha'u dama Allah na shiryar da wanda yake so yake son hidayata hu shiryar da shi ila siratin zuwa ga wani tafarki mustaqimin mai keke kiyaye tariqil haqqi zuwa ga tafarkin gaskiya allazi yuzilu al-khilafa bayna ahli al-haqqi hanyar da ke wato kauda dukkan wani sabani tsakanin ma'abuta gaskiya malam yace walamma kana al-islam da yake musuluncin nan dinal haqq addini ne na gaskiya la yaqda'u Ba ya yaudara baya ha'intar waɗanda suka karɓe shi a matsayin addini bidda'awal kaziba ta hanyar ikirari wani ikirari na ƙarya fa'innahu bayyana saboda haka shi wannan musulunci ya bayyana min awwalil amri tun farkon fari ma cewa annahu kulfatun shi musulunci ba wani aiki ne da ake dora wa jama'a yi ba wai addini bane kawai ai bacci addini ne da ke bukata a tashi aiki salloli biyar a yi azumin ramadan idan an samu wani aka mallaki wani nau'i na dukiya za a za bin nan za a fidda zakka idan aka samu iko alakalli akwai inda za a tafi wurin da ake kira makka a je aikin hajji shine kulfatun wa taklifun kulfa wani nauyi ne wani nauyi ne da ake dauka taklifun wani nauyi ne da ake abin abin da ake da ake dora musu wasidadun lil qiyam bi hamlil mashaqqat kuma wani abu ne na mutun ya kimsa domin daukan daukan wasu abubuwa wanda suke da dan wahala fa tasfiyatin nufus aw addini ne da ke bukatan tsarkake zuka rayuka kama da takwas zahabu bin nar kama yadda ake wato tsarkake eh, zinare da azurfa ta hanyar wuta da wuta wasafti koko da abin tace abin nan rariyar tace abin nan zinari kana neman zinari kaga sai ka tattace rairayi da wani da sauransu ya fita har a fita tsantsar mai tsantsar zinare da ake bukata ko azurfa wani a kiransa asafti da yake wannan shi ne sifar addinin musulunci sai Allah ya ce أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى وتنزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا بيتي أم أم إنم جنات عقم معنا بل للإبراء آه آه a hasibtum an janna aljanna a'a wato kuna ma tsammanin za ku shiga aljanna ko walamma yatikum matalul ladina taraw min qablikum wato tun misalin wato tun misalin abin da zai ya zo wa al'ummai da suka gabace ku bai zo muku ba tun abin da ya sami al'ummai da suka gabace ku bai same ku ba shi kina haka za ku shiga aljanna haka kuke tsammanin ku ai shuku ma atal na wato kwatankwacin abin da ya zaike wa allazina kalaw min ko annan da suka gabace ku min almu'minin na mu'minai min almihani na jarrabe jarrabe Allah ya jarrabe su domin ya karbin imanin su fatas ko saboda haka fatas biru kama sabaru sai ku yakuri kamar yadda su ma waɗanta suka yakuri ba za ku shiga aljanna ba sai irin jarrabe-jarrabe da ya samu al'ummai da su gabace ku ya same ku sannan kuma ku yi haƙuri kamar yadda su ma abin da lokacin da ya same su kai haƙuri to nan ne ba za ku shiga aljanna ai ma kana yanbaghi lakum baya dacewa gare ku ya ku wannan al'umma muhammadiyya an tasibu hada dusban ku yi irin wannan zato za ku shiga aljanna kawai haka ba tare da Allah ya jarrabe ku ba wali ma tuktumu don me za ku irin wannan tsammani wal gharbu min hadha at-tawbiq abin nufi dai da wannan zargi kamar wato abin nan zargi da Allah yake wa mutane anan shine tajji'uhum ala sabr wato domin Allah ya karfafa al'ummar musulmi akan cewa su yi haƙuri ba don kana musulmi ba kana riko da alkurani da sunna kenan in gari ya waye ka ci duk abin da kake so hmm? ka sha abin da kake so ka sa surar da kake so ka gamu da halin da kake so ba tare da ka samu matsaloli cikin rayuwarka ba hmm. Allah bai shatsanta maka wannan kuma kada ka ce in haka ya same ka ce a ah, to Allah nan ah, duk yadda nake kada ya shi da ibada ko duk walalu nake haka zaka ja da baya to in kai haka ka bata wa kanka domin mu'minin farko su ma irin wannan hali haka ya tarar da su suka yi hakuri suka ci gaba da riko da wannan addini nasu wa hasuhum alai da kuma abin nufi dai da wannan shine a ƙara jan hankulan al'ummar annabi Muhammad su ƙara riko da wannan addini da Allah aiko annabi da shi mala yace wa hasiba huna min akhawati zanna wannan lamari ne na abin nan lafazin nan na hasiba yana daga cikin abin da ake kira dangin zanna tansibu maqulaini tana nasabta maqulai ko maqulai har guda biyu zanantu muhammadan aliman ko in ka ce hasibtu muhammadan aliman ko zanantu muhammadan aliman kaga zanantu filin wa fa'il muhammadan maf'ulun awwal aliman maf'ulun min maf'ulun thani ta su wa'incan al'umman masathum wannan jumla ce musta'anafa tubayyikum tubayyinu ma qablaha masadhum al-ba'sa'u wa halalu sun shafe su na talauci al-faqru shadid ko talauci mai yawa ga munan gashi nan masallacin nan muna da yawa Su yawanci ustazai ne da ba sifan ustazai ga qur'ani an haddace qur'ani abu ya zama abin nan ko bacci aka tare alaran ma yana gingidi yana karatun alqur'ani amma ba ku to ba damuwa Allah ya ba mu lahira duk muka samu lahira ba matsala to za a mace da yi wannan ko na jan wala Allah ya wadarra haka nan abdarra wato cututtuka sun shafe su wazuzulu an girgiza su wa usu'idu bi wa'il bala an tayar musu da hankali na uka daban-daban na bala'i hatta ya kula ma ko hatta ya kulu bin nasbi wa kurya bin raf har ma manzon cikin zuwan lokaci yakan ce na amanu da sahabbai da suke tare da shi istital nasiri saboda irin jinkirin taimako kafirai gashi nan suna ta cin kashi a kansu, suna ta gadara suna ta musu izgilanci suna ta musu wato barazana har su rika cewa mata nasarullah yaushe ne kam taimakon Allah zai so mana ne Allah ya ce a su ƙara haƙuri ku ƙara haƙuri ala inna nasarullah qarib saurara lalle taimakon Allah yana kusa kusa idiyanu zuwan sana kusa kusa fasbiru ku yi haƙuri kama sabaru tasfuru kama yadda suka yi haƙuri kuma sai ku ci nasara in ku wannan haƙuri ina ga za mu kara? Eh, to malam ya ce wal mujtama'ul islami society na musulunci fihi aqwiya a cikinsa akan samu masu ƙarfi wa azuniya akan samu mawadata wa bu'afa akan samu masu rauni masu raunin jiki wa fuqara akan samu masu raunin aljihu yahtaju du'afa ila al-musa'adati min qibal al-aqwiya masu raunin jiki marasa karfi al'adance za suna sukan bukaci taimakon karfafa daga cikin su kuma haka ba tunda haka lamarin yake haka society na musulmi yake ويهز الإسلام على تلك المساعدة التجويعية سبب هكذا ألا ناجن هنكلا ما سيئكو لغتكين الأمة دي su ba da wannan taimako na ganin dama ba na tilas ba shine tadwi'iyya ziyaratan alalwaji ba, kari kan taimako na wajibci muna nan daga cikin makon da ba su da kudi mutum zai waye gari ba da ba abin shafi ba da abin da zai ci wani yana nan a sa'il wani yana nan bayi da shi ba zai yi haƙuri ba zai zai cewa ne ka taimaka mini ba da shi wani kuma almahru duk da kai yana da wahala ya buɗi baki ya ce yau ba da komai sai da yanzu ya zanna kusa da kai da kan gani zai akwai matsala to shi ma wannan dan taimaka masa dan kadan da aka mallaka lista'il wal mahrum wanda bukata ta kuɗe shi har ya roƙa a bashi wanda kuma yana tare da bukata amma ba zai iya roƙa ba amma da ka gan shi kasan lallai ba yadda yake shi ma a bashi a ba shi sadaka shine bayarwa na tsawuri bayan kuma an mallaki